الشيطان mai akhdari ya ce wasu hawil ma'amumi rafkannuwa mantuwa na mai bin sallah mamu ya hamiluhul imamu liman ya ɗauke mashi ba zai ce in ya kammala sallan zai kabliya ko ba'adiyya ba illa an ya kuna min naqsil faridati sai dai in farilla ne ya tauyi bai kabbaran harma ba bai yi ruku'i ba ko bai yi sujada ba ko bai yi sallama ba to in wannan ya tauye to liman bai iyawa wa idza sahal ma'mumu idan mamu ya rabkana auna asa ko ya yi gyangyaɗi auzu hima ko aka matse shi alar ruku'i bai samu daman yin ruku'i ba matsatsi ya sa aka matse shi bai samu daman yin ruku'i ba wa fi gairi ula kuma ba a raka'an farko ba ce fa'in tsama'a fi idrakil imami in yi kwaɗayi ko ya fatan riskar liman qabla raf'ihi min as-sajdati as-saniyati gabanin ya dago daga sujada ta biyu raka'a to ya ruku'in shi wala hikahu ya cin masa ina abin rubutun nan kun ga wannan furin ba sai an rubuta shi ina ina abin rubutun nan wa in sai nabi ya ce me wa illam ya tsama in ko bai fata ko bai kwaɗayin cin masa ba tarakar ruku'a ya bar ruku'in wata biya imamuhu ya bi limaminsa wa ƙaza raka'atan fi maudi'aha sai ya biya wata raka'a gurbinta irinta ba da salami imamihi bayan limamin shi ya yi sallama wa in saha wa in saha ko wa an saha na kowa yawwa yawwa ya kamata a ce wa in saha taimake mu da allu wa in saha an sujudi in ko ya rabkana daga yin sujada ne auzu hima ko aka matse shi auna asa ko ya gyangyaɗi hatta ƙamal imamu ila raka'atin halli man ya miƙe wata raka'a ta daban sajada to yi sujada shi ma in tsamiya ne ko an tsama'a wa'an tsama'a kai naka mai sa in ne ko halul masai to kaga shi kurin lura na ce muku akhdari yana da matsala yanzu to ku in tsami'a ne ku na'am in tsami'a fi idrakil imami in yi fata ko yi kwaɗayin riskan liman ƙabla a aƙadun ruku'i gabanin ya ƙulla ruku'i wa illa tarakahu wata bi al'imama in ko ba haka ba to ya bashi ya bi liman wa ƙazara ka'atan ukura aidan wato ya biya wata raka'an ta daban wa haifu qada ar raka'ata fala sujuda alayhi a duk lokacin da ya biya irin wannan raka'an to bai da sujada illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujudi sai in kokonton da yi akan ruku'i ne ko sujada ba yaqini bane wato kun wato daga nan wurin zuwa ku cikin ahalarin nan mafa akwai sun matsaloli ba zo ma wa inna surata wasu wani ko alam ya kuta ba wanda shi fi haɗari ma a cikin su sahau wato kun ga aka ce wasu haul imamu ya min hul imamu ko mutum rafkan nuwan mamu liman yana ɗauke masa illa an yakuna min naqsil faridati a kalli larabcin da kyau sai in farilla ya tauye sai ya ce wa idza sahal mu in mamu ya fannuwa ya manta auna asa ko ya gengedi au zuhima ko aka matse shi ala ruku'i bai samu daman yin ruku'i ba gogo fi gairil ula sannan ba a raka ta farko bace kaga nan zaka gane ga raka'a raka'an farko ya galibi karatu duk sallolin da muke da shi na farilla raka'a na ɗaya da na biyu fatiha da sura ne an yi fatiha an yi sura ya yi da liman lafiya lau an zo na biyu an karanta fatiha an karanta sura duk sallolinmu inda aka yi raka abi a nan ko zama za a yi ko ba zama za a yi ba akwai raka akwai sallan da za a yi ta sallan farilla a yi raka abi ba zama za a yi ba to sai ce fi gairul ula da ya samu matsalan ba a nan ba ne a nan ne an gane ko? ba in tsami a fi idrakil imami <clears throat> in yi fata ko yi kudayin zai hadu da liman kabla rafi rafi'ihi mina sajadata saniyati gabanin ya dago daga sujada ta biyu tunda idan ya kammala wannan karatun ya zo nan zai zidu guda biyu ne don ya zauna ya kiriya to shi ana matsa da shi har liman ya gama ruku'u ya miƙe liman ya tafi sujira na farko ya dago ya sake tafiya ta biyu in ya tabbatar da a sujada ta biyu nan da liman yake ciki zai iya yin ruku'in shi lafiyayye ya daga ya sujada lafiyayye ya daga ya koma ya sujada kamun liman ya dago ya zauna ya tafiya shine fahimta mai al qabla rafi'ihi min abin nan waton min zai saniya raka'a wala hikabu to yi ruku'in shi ya haɗu da shi a can su haɗe a sujada kada ya ɗago su ta biyu wa in lam yatma taraka ruku'a in ko ya ga kafin ya daidaita ruku'i ya sujada ya sake dagowa ya sake wata sujadan ya je iske shasa dago tare wato liman ya riga shi dagowa ba zai yiwu ba to ya bar wannan raka'a kaga wannan raka'a ta shi ta lalace tunda ya bar abin da liman ba zai iya dauke mushi ba to ai ma wasu da yawa ya ruku'i ne daga wahalar ruku'i ne yasa ya asara su jadu duka duk farin ne to kuma shi liman na nan kaga kenan ana wani jam'i gashi a cikin sahu gashi ana jam'i liman yayi raka'a biyu da shi aka tada isama amma shi raka'a ɗaya yi an gane ko to shikenan shine yace abin nan wa illam yatma taraka ruku'a wa Imamu, imamuhu wa ka atam fi mawdi'iha ba'da salami imami in liman ya idar da sallah gaba daya to zai biya irin wannan raka. kenan liman idan sallar magriba ne ya miƙe ya yi fatiha zai zauna nan ya tabiya zai sallama abinci shi da shi aka fara sallar amma wadda raka ta shi ta lalace to sai ya miƙe a nan shi kuma sai ya sake zama sai ya tafiya sai ya sallama in ka kalla shi sallan shi sallamin garban shi raka a hudu ne ba ma wannan ta lalace to ba za a ce yi wannan ƙarin lokacin da ba liman ya su jira ba shi ne kawo hukuncin a can karshe amma yanzu ya bar shi dai a nan yanzu mu tsaya a daidai inda ya tsaya din ya miƙe kawo wata raka'a to amma wata raka'a ce fi ha irin wancan raka'a zai kawo dan ba bi wato wannan raka'a ce tashi ta lalace to irin ta zai biya wace irin raka'a ce mai fata da sura ce ko to fata da sura zai biya ko mu je mu ga inda zai hada su wa qala raka'atan min mawdu'iha habar sallallahu wa in saha an sujudi in ku sujada ne fa aka matsi shi bai samu ba auzuhima an ya rafkan a zuhima ko aka matse shi auna asa ko ya yi gyangyaɗi hatta tsamal imamu ila rakatin ukura har man ya miƙe wata raka'an sajada in tama'a fi idrakil imami ya yi sujadan in ya tabbatar zai riski liman kabla a tsanin ruku'i gaba ne ya kulla ruku'i wa illa tarakahu in ko shi ma ya tabbatar da kafin a gama matse shi har ya samu yanayin ruku'i liman ya gama fatiha har yayi wata ruku'in sabuwa kafin ya sujudan kai to ya bashi wata biya al-imam ya bi liman wa qadara raka'atan ukhra to shi ma ya biya wata raka'an wa haythu qadara raka'ata sai ya dawo da ya haɗa su duka su biyun raka sallolin su raka su ya baci za su biya raka a guda sai ce wa haifu qadar raka'ata duk lokacin da mutum ya samu irin wannan sallan an shi ta lalace ya biya ta fala da alaihi ba zai sujada ba duk da sallar raka ta yi yawa an samu ƙari to wannan ƙarin bai su sujada sai ya istisna'i yace illa an yakuna shakan fi ruku'i aw sujudi sai in hukuntu yi hukuntu yi shin lokacin da aka matse shi din nan kuwa ya samu daman yin ruku'i ko lokacin da aka matse shi din nan ko lokacin da yake din kaza ya samu daman yin ruku'i ko kuma matsalar sujada lokacin da ya samu rafkanuwan anya ya samu yin sujada kuwa ko ko lokacin da aka matse shi anya ya samu yin sujada kuwa ko ko lokacin da yake gidi anya ya samu yin sujada kuwa in shakka ce kaga ba yaqini bane illa an yakuna shakan fi ruku'i aw sujudi sai in ya kasance shakkaye a cikin ruku'i ko sujada to a nan wurin fa sai sujada kenan wannan raka'an tana da mataki guda biyu ta ƙarshen zai yi wannan raka'an ya biya ta ne a matsayin yaqinan in yaqinan ne fa la sujada wannan raka'an zai yi ya biya ta ne shakan saboda abin da ya yi asaran a nan ko ko sujudan yana shakka ne to in shakka ne labu da mina sujudi an gane mancin sujudi eh mana bayan ya yi ramakon sai yi sujada na shakka amma in ba ba in kinan ne in yi ramakon ba zai sujada ba shi sa ya ce illa an yakuna shakan to in shakkan ne to wannan dole dole sai yayi sujudu ina ne za kamata mu tsaya ina ce wa abin nan to wa man ja'ahu aqrabun haka dai ko wa man ja'atu ne wa man ja'atu aqrabun wanda kunama ta abin nan ta zo gare shi aw hayatun ko macijiya macijiya ne ko maciji faƙatalaha sai ya kashe falashiya alaihi falashiya alaihi babu komi a kansa an gane ko sai musa alama a nan wurin Menene, a kuci gaba illa an ya tsola fi'ilhu sai in aikin shi ya yi tsayi au ya sadbira alƙiblata ko ya juya ma alƙila baya fa innahu yaqta'u to shi wannan ya yanke sallah haka ne ko wa man shakka hal huwa fil wutri aw في sanati shafa'i ja'alaha sanati shafa'i eh, shi ma dai kaga wannan littafin sati mai zuwa zai wuya mu samu wurin da zamu zai wuya mu samu wurin kwana sai dai kwana a daji domin fallayen suna da yawa kaga kuma tsakiyar karatu ne kuma za a shiga masail ne wanda suke da alaka da sai an tantance su tunda kulla rakawoyi ne rakawoyi su shiga cikin rakawoyi shi ko rakawoyi suna shiga cikin rakawoyi to suna da matsala ko kuma dai mu samu nan wurin ma mu samu alama sai dai da ta yi wani inda tsawon rai insha Allah wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk